wani tashi hankali kiman tijara ai ni na siye ta tintini wallahi na siye ta wannan tijara barka da zuwa wannan channel namu mai albarka Sheikh Lawal abokan Shaibu yana wani cikin gagarumin matsala bayan fitowa da ya nuna shi yana goyon bayan Muslim Muslim tickets. Mun samu wannan rahoton ne daga shi bakin babban malamin namu yayin da ya a masallaci yayin da yake wani karatu kuma su 'yan siyasan sun ce me za su sa shi cikin wani babban matsala kuma za su shirya mai wani manaki sakamakon da suka shirya ma Sheikh Aliyu Isa Fantami. yayin da shi kuma babban malamin namu ya ce ya shirya ma wannan tijara ɗin ai tun da farko ya san abin da zai faru da shi amma kuma bai hana ya faɗa gaskiyan abin da ya dace ba. biyo mu don ku ji kundin labaran kamar yadda bahaushe ce waka bakin mai shi tafi don haka za mu sada ku da bidiyon malamin namu yayin da yake gayan wannan gagarin matsalan da yake ciki sannan idan har wannan ne farko na zuwan ga channel ɗinnan namu ka danna alamar subscribe tare da alamar ƙara don samun sukundin labaran yau an turo min wani audio na albishin ɗin wasu 'yan siyasa sun ce sun yi wa malam fattamu tijara ni ma sai sun yi min ko kwantar da hankalin ku mena wani tashi hankalin ku min tijara ai ni na siye ta tintini wallahi na siye ta wannan tijara ai na siye ta ai ni babban buri na haka mutu wallahi ni ne babban buri na walastu ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana lillahi masrani ai dai akan wannan tafiyar da nake yi ne ko me ya same ni na tsaya ko me ya same ni na to amma sai dai wanda yake cewa za su yi abun mamaki audiyon yana waya ta a group ne yake gayawa shi ba za su yi ba amma wallahi sai sun sa yaran su sun yi min ai mahaɗa biyu ce ko dai a wajen ɗaurin aure ko a airport ma'ana har sun san inda suke taron mutanen kirki su yi musu aikin banza wallahi tir kazzabat samudu bi dagawaha idhin ba'asa ashqaha فقال لهم رسول fa ناقة الله وسقياها فكذبوه فأقروها فدمدم عليهم bi بذنبهم fasawaha wala ya kafa uku ba tarihi ne yake maimaita kansa manzo Allah da ya je yayi wa'azi haka aka turo wawaye annabi salihu ba irin jan kunnen da bai wasu da ba karku kaza karku kaza amma kuddaru tantirin dan iskan ciki aka zugo shi da shi da wawayen gari suka zo suka yi abin da suka yi amma ka ji tsoron me zai biyo baya annabawa su suka fi kowa daraja in dai jinin su ya zuba akan wa'azi dan jinin wani ya zuba tazarar kamar ruwa ne da eh, eh, eh, kamar ruwan zanzan da ruwan fata in ka hada jinin annabi da jinin wanda ba annabi ba kamar falalar ruwan zamzam ne da ruwan kwata to in zamzam ya zuba na kwata sai ya kasa zuba wannan maganar banza ce in ma wannan kana ganin barazana ce mu mun faɗa mun sake faɗa wallahi babu wani ɗan siyasa da Allah ya ruwan tsirarsa da zai tsorata mu mu daina gaya masa gaskiya ya rage kullum mu abin da muke faɗa bari in faɗa muku nana ta ina da ra'ayina na siyasa amma kullum na hau kan irin wannan kujerar gani nake kowa ɗani a gabana ina kokarin in yi wa kowa adalci a madadin in kama kun ga akwai malamin da suke kama suna su ce wane wane amma na yi wa kaina alkawari ba zan taba kama sunan wani dan siyasa amma akan teburin wa'azi in ce a zaɓi wane ba amma abin da zan ce ku zaɓi mutumin kirki ku ku je ku auna ba ma akwai 'yan siyasar da suka sai wa kansu da ka ce a zaɓi mutumin kirki su sun ji ba da su ake ba to ni ba ni na ce ku ba mutanen kirki ba ne yanzu ku kuka yi wa kanku shaida me laifi na na ce a zaɓi mutumin kirki ni laifi na ina ce a zaɓi kuma ina faɗa ina nanata kuma wallahi ita ce aƙida ta a kowace jam'iyya akwai mutanen kirki a kowace jam'iyya akwai mutanen banza to abin da nake cewa mutanen kirki na kowace jam'iyya a zaɓe su a matakan da suka tsaya mutanen banza na kowace jam'iyya kar a zaɓe su a cikin mukaman da suka tsaya wannan shine laifi don wannan shine ban fare maka ba ya ban fare maka ba kuma na sayi komai na biya ni kullum abin da nake cewa galibin yaran nan abin tausayi ne zalunta su aka yi ba a ba su ilimi mai kyau ba ba a ba su sana'a ta garba an cuce su an sace kuɗin su an yaudare su an haɗa su faɗa da iyayensu an haɗa su faɗa da 'yan uwansu duk akan buƙatun wasu duk da haka har yanzu ba su biya ba sai an haɗa su faɗa da 'yan uwansu sun kashe junansu wani irin cin amana ne yaran talakawa su ne maka abin da ƴaƴan cikin ka ba za su yi maka ba kuma da kuɗinsu su kake gatanta ƴaƴanka kake gatanta kanka amma su kuma babu tukuicin da za ka yi musu sai ka kai su a halaka su ina amana take a cikin wannan wannan zalunci ne wannan shine ba za mu faɗa ba wallahi ba ku isa ba ba ku isa ba ba ku isa ba ba ku da abin da za ku tsorata mu da shi ku sani ba ku da abin da za ku tsorata mu da shi haihata haihata abadan abadan to wannan dangane da siyasosin mu na cikin gari kenan